Assalamu alaikum jama'a suna na Halima Abdulkadir Adamu da sani da intisar Falata. Ina so ne amfani da wannan damar yau 29 ga watan August na sanar da mutane masoya na kowa da kowa. Daga rana irin ta yau ni Halima Abdulkadir Adam Imsar ba fim bace ba, ba 'yar bace ba na fita daga industry. kada mutane su tunanin da wani abu ko wani abu ne yasa ko me a layi ko daya lafiya kalo nake zaune da kowa tun da na shiga industry ban yi wani tashin hankali da wani ba ban ba ruwana da kowa muna mutunci da kowa kowa na wani ne mata kowa ce kawai dai wani abu ne na daban abin da nake tunanin zan gani ba shi na gani ba abin da na zo nema ba shi gani ba to kawai dai shi ne amma fiya kalau nake zaune da kowa da kowa na gode um, na yafe wa kowa idan na mishi ni na yafe wa kowa kuma